looking at the security for the elections. We are set. Babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya kenan, General Loke Irabo. yawa manema labarai karin bayani bisa wani taron gaugawa na manyan hafsoshi da sauran shugabannin hukumomin tsaro akan shirye-shiryen samar da tsaro kafin yayin da kuma bayan babban zaɓe na ƙasa. General Loki Irabo ya ce sun kalelece jadawalin tsarin samar da tsaro yayin zaɓen da ma halin da ƙasar take ciki. Ya ce bayan an asase baki ɗayan halin da ake ciki sun tabbatar da cewar idan batun samar da tsaro ne yayin zaɓe to ba matsala. address those uh, peculiar uh, areas. Taron na manyan jami'an tsaron Najeriya na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar Boko Haram ta sake wani faifan bidiyo inda take barazanar kawo cikas yayin wannan zaɓe. Yayin da ɗaya ɓangaren kuma kungiyar 'yan awaren kudu maso gabashin Najeriya su ma ke yin barazana domin kawo cikas yayin wannan zaɓe. amma duk da haka babban hafsan sojojin ya ce wannan ba matsala. And I like to use this opportunity to assure Nigerians that on the security front we are good to go. General Irabo ya jaddada tabbatarwa 'yan Najeriya cewar in dai batu ne na tsaro yayin wannan zaɓe to ba matsala domin jami'an tsaron sun shirya tsaf domin tunkara duk wani kalubalen tsaro kowa zai samu damar gwada yancinsa na yin zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana kuma duk wanda ya yi kasassaɓar kawo cikas yayin wannan zaɓe to tabbas zai yaba wa aya zaki kalaman babban hafsan hafsoshin tsaron najeriya kenan general loki irabo to ko mai masana tsaro ke cewa akan haka major bashir galma mai ritaya mai sharhi ne kan sha'anin tsaron. Wannan mitin da ka gani an yi shi gagarumin taro ne. Duk wani maganganu da wa'annan 'yan tarasi suke yi a nuna musu dai jama'an tsaro na ƙasan gaba ɗaya sun shirya gargaɗi ne gare su ko na Biafra ɗin ne ko na Boko Haram ne. A gefe guda kuma hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya wato NOWA na ƙara jaddada kiranta ga 'yan Najeriya domin samun nasarar gudanar da wannan zaɓe. Dr. Garba Abari shine Darakta Janar na wannan hukuma. Abin da ake tsammanin su talakawa su yi, na farko su fito ranar zaɓe, su kaɗa ƙuri'a. Na biyu su zamana masu kishin ƙasa, masu son zaman lafiya da lumana. Na uku su zamana masu zuwa su kaɗa ƙuri'a ba tare da an yi cinikayya tsakanin mai saye da mai sayarwa. Domin sayar da ƙuri'a illarsa shine idan ka siya ka sai da ƙuri'ar ka to ka sai da yanci. Hassan mai na na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.